Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu mai farin jini. To na san za ku ce yau kuma da me na zo muku. Ku gyara zama ku karkaɗa kunnuwanku domin jin yadda wannan ƙayataccen labarin zai kasance. Kada ku mance Idan wannan ne karo na farko da ziyartar wannan shafi namu, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu. Jaruman mata, labarin 'yan mata shidda masu abin mamaki. Kada ku mance, labarin nan ya zo muku ne kai tsaye daga wurin marubuciyarku. Hajiya Fatima Ibrahim Garba ɗan Borno, kun santa a wurin kawo muku daɗaɗɗen kalamai ba sai na cika ku da surutu ba. Ku biyo ni tare da ni Maryam Sa'idu Jibril, jaruman mata kashi na ɗaya. Ku ci gaba da bibiyanmu a sabon channel ɗinmu mai suna fasahar marubuta channels. Ranar Lahadi a shekara ta 2014. Wannan rana ta kasance ranar da bazan zan taɓa mancewa da ita a rayuwata ba. Wannan rana ita nake kira da rana ta bakin ciki a gare ni. Don a kullum na tashi barci, da wannan rana nake tashi. Yau rayuwata ta zama abin tausayi. Ashe haka maza suke? Ashe yaudara ita mutane suka riƙe da sunan ribar rayuwa? Wayyo rayuwata. tana cikin haɗari. Ina ji a zuciyata ba zan sake wasu kwanaki a duniyar nan ba. Allah sarki kanwata, na san idan na mutu ke ce za ki fi kowa shiga wani hali, ke ce wacce ba za ki taɓa yafewa ba, ke ce kuma na san za ki je da takofinki domin zuwa ɗaukar fansa. Duk yadda ta so ta share damuwarta don kada kanwarta ta gane, kasancewar yau za ta dawo daga makarantar kwana. Abin ya gagara, tana jin ihun su umma suna la ga auta. Daga ciki tana jin tana faɗin umma ina yar uwata rabin jikina ina fushi da ita umma tunda ta ki zuwa tarbata umma dai shiru ta yi yayin da fuskarta ta koma zuwa kalar damuwa jikin yumna ya yi sanyi ta ƙurawa umman ta ido umma na wani abu ne wallahi ni na kasa gane kan wannan yayin taki tun lokacin da na daina ganin mutuminta a gidan nan ta canza wa kowa abban ki ma yayi yayi ya gaji da na tambaye ta dalilin rashin ganinsa sai cewa ta yi ya tafi kos a london sai yanzu yumna ta yi ajiyar zuciya tana murmushi ita kam tana jinjina wa irin wannan soyayyar da sister suhaila take yi wa mutuminta ita kuwa sam bata san shi ba hasali ma bata taba ganin sa ba duk sanda za su haɗu tana makaranta ko da yake ai ta ga hotonsa a gunta da sauri ta ƙarasa cikin ɗakin da yake mallakin su ne su biyu ware hannaye suka yi suka runguma juna sun jima a haka daga bisani suka saki juna hawaye ne caba-caba a idanunsu highlight wanda ya sa yumna tsananin gigi cewa sista me ke faruwa ne Filis, kada ki sani cikin rudani. Damuwarki tana sani a cikin mawuyacin hali. Idan dan yayana baya nan ne, kada ki damu. Wata ran dole zai dawo. Ni ban ga abin da zai sa ki damu ba. Tunda za ku dinga yin waya ga kuma chatin kuna yi. Yauwa sista, bari in ɗauko miki jarabar da na kawo miki. Don Allah ki daina damun kanki. Kin ji 'yar uwata? Ta gyada kai, to yi murmushi. Ai kuwa murmushin ta yi har sai da jerin haƙoranta suka bayyana. A ranar Suhailat ta saki jikinta har abin ya baiwa kowa mamaki. Duk da Yumna ita ce ƙarama tana da kwakwalwar manya. Tunda Yumna ta dawo daga makaranta don yin hutu, tana kula da yadda su hailat take cikin matsanancin damuwa. Uwa uba rashin yin waya da mutuminta ba kamar yadda ta saba ba domin kullum tana yawan ganin su suna waya in dai ta dawo hutu sai dai wannan karan ta ga sabanin hakan babu abin da ke damun Yumna sai jin wasu maganganun da ta yi jiya da daddare kamar a mafarki take jin wasu kalamanta sai dai har yanzu ta kasa tantance kalamar nata yumna ta ɗauta gumi tana zub da hawaye ta tsani ta ga yayarta a cikin wani hali A haka suhailat ta zo ta same ta don haka ita ma ta saka kuka daman tana jin yin kuka. sai dai tana gudun kada yumna ta gani kuka suka runguma junansu suna yi sosai umma ta shigo ɗakin tana raba salati amma sahalat an yi girman banza haka kawai sai ki zauna ki tasa ƙanwarki kuna aikin kuka Da Umma ta ga abin ya fi ƙarfin tunaninta sai ta koma rarrashinsu da ƙyar ta samu suka yi shiru a haka Yumna ta gama hutunta ana gobe za ta koma suna kwance da daddare Kowacce ba ta cikin walwala Yumna ta fara tashi ta zauna hakan ya nuna wasu hailat. tana son yin magana mai muhimmanci da ita tana tashi Ba ta bari Yumna ta fara magana ba ta yi carab ta ce yau wa uwata ina wannan mutumin da kika ce min kun haɗu a filin jirgi a lokacin da kuka dawo sudan gidan anti sadiya kin sake haɗuwa da shi yumna ta yi ajiyar zuciya duk da tana jin mutumin a ranta har gobe sai dai wannan karam ba ta jin damuwarsa a ranta damuwar yar uwarta ya shafa komai don haka ta gyara zama tana share hawayenta ta ce yar uwa ki share shi kawai bana jin zan sake haduwa da shi, yanzu ni karatuna ne a raina, ina gama SS3 dina. zan shiga ABU Zaria, Dan soyayya ba ta da daɗi, na tsani soyayya, Dan soyayyar bawan Allah nan ne ya sa ni na kusa faɗi jarabawa ta ta SS2, don haka ni kam ba ba soyayya. Su'ailat ta fara share hawayenta ta ce, haka ne 'yar uwa, soyayya masifa ce, san ba ta da daɗi, Yumna ta kalle ta tana son gasgata abin da zuciyar ta ke faɗi don haka ta gyara zama ta ce <clears throat> yar uwa a hannunki na taso ke kika raine ni tun ina ƙarama, sannan kika taso tare da ni komai namu tare muke yi baki taɓa la'akari da girmana da kika yi ba kika zaɓe ni a matsayin abokiyar shawararki sannan na jawo miki abubuwan da ya kamata a ce kin guje ni kin kyamace ni amma har yanzu ina nan a matsayina na sani ni ce babbar ƙawarki hakan ne yasa ba kya ɓoye min komai sannan ba ki taɓa yi min iyaka da wayarki ba amma na ga yanzu kina ɓoye min abubuwa da yawa duk da na san matsalar ku ne da yayana amma na ga duk abin da yake miki kina shanyewa kuma na ga yana dan nuna miki kulawa a yadda kike bani labari me ya haɗa ku haka da zafi da har kika yi wannan muguwar ramar su'alar ta sake rikicewa ganin abin da take gudun kanwarta ta sani ta fara ganewa Yo dole ne ta faɗawa wa 'yar uwarta komai ko dan ta je ta ɗauko mata fansa ko bayan ranta yumna baki san asalin soyayya ta da mutumin ba tun kina JSS3 nake tare da shi. Sai dai baki taba ganin sa ba, kasancewar shi matafiyi ne kuma kina makarantar kwana. A lokacin da kika gama JSS3 gidan anti sadiya kika koma kafin ta koma sudan yumna ta gyada kai alamun haka ne ta ci gaba da cewa zan faɗa miki komai ne saboda ko bayan raina kada ki mance da makauniyar soyayya ta da shi sannan bana son ki sa muguwar tsanarsa a ranki wannan karon yumna ta kosa ta ji duk abin da ke faruwa don haka ta gyada kai shekaru huɗu da suka wuce ina tafe da ni da wata ƙawata Farida za mu je makaranta a lokacin ina SS3 muna tafi muna hira sai ga wata mota ta yi fakin a gabanmu duk da ba yau na saba ganinsa ba yau ya fi kowane rana yi min kyau fatar jikinsa ta sake haske da kyau wannan karon. na kasa ɗauke kaina daga kallonsa sannan na kasa wucewa kamar yadda nake yi idan mun haɗu ganin haka ne ya sa ƙawata farida ita ma ta ja ta tsaya sai dai ita tsayawarta yana da wata manufa ne ce masa ta yi malam lafiya kake ƙoƙarin kare mana hanya murmushi ya yi ya ce don ta san na tsani namiji ya tsaye da ni a titi na ƙara gyara tsayuwa na ce mu za mu tafi sai an jima da sauri ya miƙa min tsadaddiyar wayarsa alamun in sa masa lambata farida ta matse min hannu hakan ne ya sa na saurin cewa ai ba ni da waya sai an jima Kafin ya yi wata magana, mun yi wucewar mu. duk da na ji haushin hana shi lambar, haka direba ya zo ya same mu muka wuce. Kwana biyu tsakani na sake haduwa da shi, a lokacin na fito daga gate kenan, shi ya kira ni ma. don ni ban gan shi ba. Wannan dai karan sai da ya amshi lambata shine a lokacin nake baki labarin na yi saurayi ina yi masa soyayya mai zafi wanda shi baya yi min makamanciyarsa kullum idan ban gan shi ba ba ni da sukuni shi kuma tun da ya gane hakan shi kenan ya samu wata daman yi min duk abin da ya ga dama maimakon in ji soyayyarsa tana raguwa sai na dinga jin kamar ana sake tura min sansani. Akwai wata rana da ya roƙe ni in raka shi wani waje ban ɓata lokaci ba na cewa umma gidan sufari da zan je fitar mu ke da wuya ya wuce da ni gidan da yake shakatawa ƙanwata ba zan ɓoye miki komai ba don rayuwata ta zo ƙarshe ban fito wannan gidan da budurci na ba a hargitsayin na ta mike tana neman guduwa su'alar ta yi saurin rikota tana tsananta kuka haba yar uwata yau ni zaki guje mawa saboda wata kaddara ta faɗa min kada ki manta alkawarin da kika yi min babu abin da zan yi ki guje ni yumna ta tsananta kukanta tare da fisga rigarta don na yi maki alkawari shi yasa kika samu daman da zaki yi abin da Allah baya so don na yi miki alkawari shi yasa soyayya za ta sa ki gutsura gutsira igiyar rayuwarki ko kuwa don na yi maki alkawari shi yasa za ki na yake alkawarin da kika yi wasu umma na cewa za ki kama mutuncin kanki tur da irin wannan soyayyar don a cikin labarin da kike bani har yanzu ban tsinto ribar ta ba bare ni ma in yi tunanin amincewa wani ina ilimin ki ya tafi shin dan ne ki yayi yayi maki fyaɗe Yumna, idan kika ki tsayawa ki ji karshen wannan sirrin, ina ganin baki min adalci ba, Na san na aikata laifi mafi muni daga cikin laifukan da Allah baya su. don Allah ki dawo gare ni. Jikinta a sanye ta dawo, wannan karan kusa da ita ta zauna Ta da tamke hannayensu hailat a cikin nata. To, bayan na gama yi masa kuka ya dinga lallashi na yana nuna min Aishi zai aure ni in daina damun kaina na watso masa harara wanda zan iya rantsewa ban taba hada idanu da shi ba bare kuma har in harare shi sai a ranar gaba ɗaya na fita hayyaci na sai na ɗan kintsa sannan na koma gida inda na ɗan ji sanyi umma ba ta waje don haka ɗakinmu na koma na shiga ruwa mai zafi na shiga sannan na yi wanka na kwanta duka-duka tsanar da na yi masa na kwanaki biyu ne kacal muka ci gaba da rayuwarmu mu ta ci gaba da haɓaka kowa da kowa ya san muna tare da shi akwai wani faɗa da muka yi wanda ni ban san dalili ba, ya ɗauke magana da ni wadan na hana shi kaina. Wata ɗaya ya ɗauka cur baya min magana, baya ɗaukar wayata. A lokacin ne na kamu da ciwon hawan jini. A firgice Yumna ta ce, "Hawan jini fa kika ce, waye ya faɗa miki wannan shirman?" Ta sake riko hannun Yumna ta ce, "Yar uwata, idan kina tayar da hankalinki, ina ganin ba za ki taɓa iya jin ƙarshen matsalata ba." Asibiti na je, a sace a nan suke faɗa min matsalata ko da na faɗa masa ta hanyar tura masa text message sai ya kira ya jajanta min da daga zan iya mutuwa saboda rashin sa sai kawai na ce masa na amince zan ci gaba da bashi kaina irin wannan rayuwar ne ta ci gaba da wakana tsakanina da shi a lokacin da na fara yi masa maganar aurenmu sai ya fara yi min yawo da hankali daga ƙarshe sai ya tura min text wai in kyale shi ya ci gaba da rayuwarsa in je in nemo daidai da ni shi kam ya fi ƙarfi na baya son ya ɓata wa matarsa rai don haka ba shi ba ni maganganun tosarci dai ya dinga min toilet tana kawo nan ta yi wani irin tari tuni gudan jini ya fito daga bakinta sai sa hannu ta yi ta tara jinin da ke shirin bata zanin gadon yumna za ta iya rantsewa da tun da take ba da taɓa shiga rudu tashin hankali kamar na yau ba me kuke tsammanin za ta kira wannan bakin daren a hargitse ta kamo yar uwarta da take ƙoƙarin fita hayyacinta sista don allah ki rufa min asiri